tambaya muke da shi, kana ji? Eh, ya sunanka? Yangudu na kande ba da kanka a share. To, za ka iya gaya mana menene ma'anar tanko? Eh, mutumin da gashin kanshi bai taɓa fitowa ba, kuma kullum kan nashi cikin sheƙi da ƙyalli yake. Shi ne tanko danna mana wannan jan abin yawwa danna mana shi danna mana wannan subscribe button yawwa to sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa shine za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura yawwa ko kaifa godiya muke sosai sosai don da ku muke alfahari